أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan yammaci na uku ga watan hudu jiran manzan Allah sallallahu Alaihi da 1441 wanda ya dace da talatin ga watan sha ɗaya shekara ta 2019 a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz kusan wancan makon da ya gabata muna cikin a kitabu sala ƙarƙashin sifatu sala ma'ana malai na cikin mana bayanin sifofin sallah ko kuma sifar yadda sallah take sai Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato kaddara lokaci ya cika shi yasa yanzu za mu dora daga inda muka tsaya wancan makon da ya wuce muna cikin abin da ake karantawa idan an yi sujjada irin addu'a da ya kamata mutum da yi idan ya yi sujjada mala ya kawo mana subhana Rabbi a'la cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta ƙafa uku a halin sujjada malam bai kawo mana ragowar waɗansu addu'o'i ba na kawo mana addu'o'in za mu tashi inda malam yake cewa kana ya ƙulo anwa'an min azkar. manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗar nau'i-nau'i na zikiri idan yana halin sajjada wala da nau'i-nau'i na addu'o'i da dama taratan bi wa taratan bi wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta wannan addu'a wani lokacin kuma yana karanta wannan kamar yadda na karanta mana wancan magon da ya gabata wa kana ya'muru bil ijtihad wal ikthar min ad-du'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da dagewa da kuma yawaita addu'a a halin sujjada ana manzan Allah in yazo yi sujjada yana tsayawa ya dage ya yawaita addu'a a halin sujada ko manzon Allah yakan yi umarni cewa in an yi sujada a tsaya a dage a yawaita ainihin wato addu'a dalili saboda shine lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangijinsa shine lokacin da bawa ya sujada. yaba za Allah ce to ku yawaita sujada a wannan yanayi domin tabbaza a amsa muku ainihin wato mana ku yawaita addu'a a wannan yanayi domin tabbaza a amsa muku addu'o'inku ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kansa mukabbiran yana mai kabbara mana bayan yayi sujjada ya yawaita yin addu'a a cikin sujjada sai manzon Allah ya dago kansa yana dago kansa kuma yana mai kabbara a lokacin da ya dago kansa idan ya dago daga sujjada thumma yafrishu rijlahu liyusra sai manzon Allah ya shimfidar da kafarsa ta hagu fa yaq'udu alaiha mutma'innan sai manzon Allah ya zauna akan kafarsa ta hagu zama na nutsuwa ba zama na gaggawa ba zama na dandanan ba a'a sai ya zauna akan kafarsa ta hagu zama na nutsuwa wa kuma sai ya kafa kafarsa ta dama wannan in ya zama a raka'a ta ma'ana idan ya dago daga sujjada kenan in zai zauna sai ya da kafarsa ta hagu ya zauna a kanta sai kuma ya kafa kafarsa ainihin wato ta dama idan ya kafa kafarsa ta dama wa yastaqbilu bi asabi'ihal qibla mm. yan yatsun wannan kafar ta dama din su kuma sai ya fuskantar da su su kalli ina su kalli ainihin wato al-qibla ma'ana nan ya shimfida ta hagu ya zauna a kanta ta dama kuma sai kafe ta to sai tankwar ɗan yatsunsa haka sai su juyo su kalli ainihin wato alƙibla nan ƙafasa ta hagu tana kwance ya tankwara ƙafasa ta dama ita kuma ta zo tana kallon alƙibla to haka manzan Allah yake zama idan ya ɗago daga ainihin wato sujjada to in ya ɗago kafin ya koma wata sujjada wannan shine zama da manzan Allah sallallahu alaihi yake yi tsakanin sujjada da sujjada in ya sujjada ya ɗago kafin ya koma yakan zauna kuma zaman nan sai ya fada kafarsa ta hagu sannan sai kafe kafarsa ta dama sannan sai manzo Allah kuma ya miƙar da ɗan yatsunsa su kalli alƙibla to wannan lokacin wakana ya ƙulu manzon Allah ya kasance yana faɗa mana in ya ɗago daga sujjada ya zauna kafin ya tafi wata sujjada sai karanta wannan addu'a sai ta Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini ne waɗannan su ne kalmomin da manzan Allah sallallahu ke karantawa a halin tsakanin sujjada da sujjada in ya dago daga sujjada ta farko kafin ya tafi sujjada ta biyu sai ya karanta waɗannan ainihin wato addu'o'i ya karanta waɗannan kalmomi guda bakwai Allahumma ghafirli kamar da ta Allah ka gafarta mini warhamni Allah ka ji kaina wajburni Allah ka karfafa ni warfa'ni Allah ka daga ni wahadini Allah ka shiryar da ni wa Allah ka bani lafiya warzuquni Allah ka azarta ni waɗannan sune kalmomin da manzon Allah yake karantawa idan ya dago daga sujada kafin ya tafi wata sujada din to kai ma so ake ka haddace su ka dinga karantawa na farko addu'a ne na biyu kuma abubuwan da waɗannan kalmomi suka kunsa kusan kamar kana roƙar wa kanka rayuwar duniya da lahira ce gaba daya don farko ka ce Allahumma gabri Allah ka gafarta mini mm. abinda kake bukata gafara kurakurai gaba daya sannan warhamni Allah ka ji kaina kana bukatar jin kai a wajen Allah madaukakin sarki buri ne Allah ka karfafa min wajen tsayawa in yi ibada warfani Allah ka ɗaga ni ka ɗaga daraja ta duniya da lahira wahadini Allah ka shiryar da ni tafarki madaidaici wa afini Allah ka bani lafiya da zaman lafiya akan duk abin da yake damuna warzuqni kuma Allah ka azurta ni malam bai faɗi wanda ya fitar da wannan hadisi ba amma wannan hadisi Imam Tirmidhi da Abu Dawud suka fitar da a wannan hadisi na ainihin wato wannan addu'a kuma hadisi ne ingantacce yasa ana so mutum in yayi sujjada ya dago ya zauna kafin ya tafi sujjada ya karanta waɗannan kalmomi guda bakwai idan bai samu dama ba in ya ce rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli ya isa ko dai ce rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli Shi kenan ko kuma ya faɗi waɗannan kalmomi guda baka Allahumma gafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni Waɗannan su aka so mutum ya dinga yawan yi saboda yana roƙar wa kansa alkhairin duniya da lahira gaba daya to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga sujjada ya karanta waɗannan kalmomi guda uku sun mai kabbir ya manza Allah ya sake yin kabbara wa ya sujudu sajada ta saniya sai manzan Allah ya yi sujada sujada ta biyu kal'ula kamar yadda ya sujada ta farko mana kamar yadda ya yi sujada ta farko to haka zai wannan sujada ta biyu din kenan waɗancan kalmomi ana karanta su ne in ka ɗago daga sujada ta farko kafin ka tafi sujada ta biyu ana so karanta su kenan akwai bukatar dan adam sai ya zauna ya nutsu kenan wanda zai yi sujada kafin ya gama dagowa ya koma ya sake wata sujada to wannan lalle ba lalle bane ya zama sujada ta tayi tunda bai dawo ya zauna ya nutsu ba domin shi kansa wannan zaman ka dawo ka zauna ka nutsu farilla ne ashe dole ne idan mun yi sujada akwai bukatar sai mun dawo mun zauna bayan mun zauna din ma sai mun karanto waɗannan kalmomi guda bakwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantowa in ka gama sai kuma ka sake yin kabbara sai ka tafi ga jira ta biyu za ka yi sujada ta biyu ne irin yadda kai sujjada sujada ta farko kamar yadda muka yi bayani bayan ya yi sujada ta biyu ya karanta addu'o'in da suke cikin sujada ta biyu sun ma yarfa a ra'asahu mukabbiran sannan sai mutum ya ɗago kansa yana mai kabbara mana yanzu ka yi sujada ta biyu to in ka gama karanta waɗannan addu'o'i na halin sujjada sai ka ɗago kanka kana mai kabbara kana mai cewa Allahu akbar in ka ɗago kanka thumma yastawi qa'idan ala rijlihi yusra mu'tadila sannan mutum ya koma ya zauna akan ƙafarsa ta hagu yana mai daidaituwa hatta yarji'a kullu azamin ila mawdi'ihi mm. har har kowane ƙashi. ya koma gurin da yake ma'ana idan kai sujjada ta ɗaya ka ɗago za ka shimfiɗa ƙafaka ta hagu ka zauna a kanta ka kafa ƙafaka ta dama sai karanta waɗannan addu'o'i sai ka sake yin kabbara ka tafi sujjada ta biyu in ka sujjada ta biyu ita ma in za ka ɗaukar kai kabbara to in ka ɗago ɗin nan sai ka zauna wannan idan raka'a ta farko ce kenan in ka zauna shi ma za ka shimfiɗa ƙafarka ta hagu ka zauna a kanta ka kafa ƙafarka ta dama za ka koma ka zauna sosai har sai kowane ƙashi ya koma inda yake mana sai ka samu nutsuwa a cikin wannan zaman sun bayyana haru mu'usamidan alal ardi ila rak'atis saniya sannan sai manzan Allah ya ɗago yana ne dogara da ƙasa zuwa ga raka'a ta biyu wancan raka'a ta farko kenan in ya gama zai dawo ya zauna sannan sai ya jingina da kai dogara da ƙasa haka sai ya dago zuwa ga raka'a ta biyu wannan zaman da zai yi tsakanin raka'a ta farko da ta biyu shi ake kiransa jilsatul istiraha mana zaman hutu kenan to idan mutum yayi raka'a ta farko ya dago kafin ya miƙe babu laifi ya sake komawa ya dan zauna wannan zaman da zai yi yayi kokari kowace gaba ta koma inda take samu nutsuwa sanan ya samu nutsuwa sai kuma ya miƙe ya sake ainihin wato ya sake kulla wata raka'a ta biyu wannan zama shine jalsatul istiraha wannan zaman ba dole bane in ka ga dama kai sunna ne in ba kai ba babu komai akan ka kuma sallaka tayi dan malamai sun yi sabani akan su wadansu malaman suna ganin ma manzon Allah yana yi ne a lokacin da shekaru suka ja lokacin da ya fara shekarunsa sun ja yana dan bukata ya dan dinga hutawa to sai dan koma ya zo na dan ya huta sannan sai ya leke wadan suna ganin karshen rayuwarsa ne manzon Allah ya wannan wadan su suna ganin a'a manzon Allah ya yi wannan ne a rayuwarsa gaba daya shi yasa in ka samu dama kai wannan zama na tsadin kai raka'a ta farko kafin ka dago ta biyu in baka yi ba babu komai sallar ka tayi to sai malai ce kana yasna fiha manzon Allah sallallahu yana yana yi a cikin raka'a ta farko mana a cikin raka'a ta biyu mithla ma yasna'u fil ula kamar yanda yake yi a cikin raka'a ta farko ma'ana tunda an yi mana bayanin raka'a ta farko tun daga farko har karshen ta kuma an nuna mana karshen ta ita ce sujjada ta biyu to manzo Allah ya dago ya miƙe zai ci gaba da raka'a ta biyu to ba buƙatar a sake maka bayanin raka'a ta biyu mm. shi yasa yace maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin yana yi a cikin raka'a ta biyu irin yanda yayi a cikin raka'a ta farko to da ka sai ka koma bayanin mu jiya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin raka'a ta farko to shi zaka yi a cikin raka'a ta biyu illa illa annahu kana yaj'aluha akthar min al-ula hmm. kawai bambanci tsakanin raka'a ta farko da ta biyu ita raka'a ta biyu ta fi gajarta akan ta farko yanayin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yakan yi raka'a ta farko ta fi ta biyu ta tsayi ta bi ta biyu tsayi sannan yakan sanya raka'a ta biyu ta zama gajera fiye da wannan raka'a ta farko din mm. shi yasa matsayinka na liman yana daga cikin fiqhu na fahimtar irin sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ya zama raka'a ka ta biyu ta fi raka'a ka ta farko tsayi a'a abin da yafi a sunna shine raka'a ka ta farko ta fi raka'a ta biyu tsayi mm. inda raka'a ta farko zaka karanta suratul fil misali alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil to raka'a ta biyu sai karanta idza jaa ko karanta quliya kaga suratul fil ta fi idza jaa tsayi ina fata an haka inda raka'a ka ta farko za ka karanta idza jaa ya kamata raka'a ta biyu zama ka karanta qul huwallahu ahad ko qul a'udhu birabbil falaq mm. ya zama dai raka'a ta farko din nan ta futso akan raka'a ta biyu wannan ita ce ma'ana sallah irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanarwa to bayan mutum yayi raka'a ta biyu ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد sannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a ta biyu manzon Allah yana zama zaman tahiya ba'dal ma'ana ba'dal farag min raka'ati thaniya bayan manzon Allah ya gama raka'a ta biyu sai kuma ya zauna zaman tahiya fa idza kanat salatu raka'atayn to idan sallan mai raka'a biyu ce kamar sallar asuba ko sallar nafila ya zama raka'a biyu ce jalasa muftarisha manzon Allah yana zama a shimfide menene zama a shimfide yana shimfida kafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta sai ya kafe kafarsa ta dama sai in yatsunsa su kalli alƙibla wannan shine zaman da ake yi idan zama ya zama a tahiyya farko ne ko kuma idan ya zama zama ne na sallah mai raka'a biyu mm. ma'ana yadda ake yin zama a raka a zaman tahiya na farko a sallar isha'i ko sallar la'asar ko a zahar irin zaman ne dai ake yi a sallar asuba a zama na ƙarshe ina fata an gane domin ita sallar asuba zaman ta guda ɗaya ne sallar la'asar da isha'i da azhar zaman su guda biyu ne zaman ana yin tahiya biyu asuba tahiya ɗaya ake to irin yadda kai zaman tahiya a raka'a ta a zaman tahiya farko a sallar azhar ko la'asar ko sallar isha to irin wannan zaman za ka yi a cikin sallah asuba idan kawo ba za ka ce tun da zama ɗaya ne bari yadda kai zama a tahiya ta biyu a sallar azahar ko la'asar ko sallar isha'i bari ka yi shi a cikin sallar asuba ba a'a tun da ita zama na farko ne za ka ɗauko zaman da kai na farko a sallar azahar ko la'asar ko isha'i sai ka yi shi a cikin wannan sallah ta asuba shi sama alaikata kama kana ya jilisu bayyana sajadatai kamar yadda yake zama a sujjada guda biyu ma'ana haka zai wannan zama din wa kana yajlisu fi tashahhud al-awwal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin zaman tahi ma'ana yakan yi zama a cikin tahiyya ta farko min as-sulafiyya a cikin sallah ne raka'a uku kamar sallar magariba war ruba'iyya da kuma sallah ne raka'a hudu mana manzan Allah yanda yake zama a waɗannan sallolin shine yana yin zama ne irin yanda yake zama ainihin wato irin yadda zai shimfida kafarsa ta hagu ya zauna akan ta kuma ya kafa kafarsa ta dama kuma irin wannan zama yake yi a sallah mai raka'a biyu ita ce sallah asuba ko sallar nafila wannan shine zaman da ake yi a zama na farko a cikin ainihin wato sallar magariba ko zama na farko a cikin sallar isha'i ko sallar la'asar ko sallar azhar to wa kana idza qada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna fi tashahhud a zaman tahiyya mana manzon Allah idan ya zauna zaman tahiyya wada'a kaffahu al-yumna yana dora tafin hannunsa na dama ala fakhidhihi al-yumna akan cinyarsa ta dama wa wada'a kaffahu al-yusra manzon Allah yana dora tafin hannunsa na hagu ala faqidihi al-yusra akan cinyarsa ta hagu mm. mana inda dai ake zama ya na sai dora haka hannun dama akan tafin hannun dama akan cinya ta kafar dama tafin hannun hagu akan cinya ta kafar hagu haka manzon Allah yake haka yake dora hannayensa idan manzon Allah sallallahu alaihi ya zaura sannan wa kana yabsudu al-yusra amma ita shi hannun hagun manzon Allah yana shimfida shi haka mana baya jinke shi manzo Allah sai ya shimfida shi haka wa yaqbidu al-yumna amman hannun dama manzo Allah dunkule shi yake ma'ana hannun hagu sai ya shimfida shi haka hannun dama kuma sai ya dunkule shi haka akan cinyarsa a zama na farko ko na biyu idan ya dunkule shi haka akan cinyarsa wa yushiru bis sababa sai kuma yi nuni da wannan ita ce sababa manuniya wannan dan yatsa mana in ya dunkule haka akan cinyarsa ta dama nan kuma in ya shimfiɗa haka akan cinye fata hagu to sai miƙar da wannan wanda ita ake kira asbaba kenan kamar yadda ainihin wato malamai suka yi bayani kamar yadda kai manzo Allah sallallahu alaihi yake yi a cikin sallah to in ya miƙar da wannan dan yatsansa haka wayarmi bi basarihi ilaihi sai ya jefa kallansa zuwa ga wannan dan yatsan. haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam mana manzon Allah idan ya zama na farko a cikin sallah yakan shimfida wannan hannunsa nagu akan cinyarsa ta hagu ya jinke hannunsa na dama akan cin ya ta dama sannan ni ɗan yatsa nan to ina manzo Allah yake kallo to dan yatsa yake kallo haka mana a zaman tahiya ta farko kenan da zaman tahiya ta biyu manzo Allah in ya zauna ba gaban shi yake kallo ba ba haka yake ba ba sama a manzo Allah haka yake dan yatsan yake kallo shi sa an kazo zaka yi sallah sunna ce ma'ana sunna ne in kai zaman tahiya na farko ko zama na biyu inda ake so idan ka ya dinga kallo shine dan yatsan ka wannan hmm. shi sama da yake wayar ni bi basarihi ilaiha manzon Allah yana jefa kallansa zuwa ga wannan dan yatsan nashi manuniya da ya miƙar da ita haka haka manzon Allah yake yana zaune ne sai dinga kallon wannan dan yatsan idan ya kalli wannan dan yatsan wa kana idza rafa usbu'ahu to idan manzon Allah ya daga wannan dan yatsan nashi haka yuharrikuha kuma sai dinga motsa dan yatsan sai dinga haka haka manzon Allah yake yana kallon shi yana motsawa haka wajen wannan motsawan shine malamai suka yi saɓani waɗansu malaman suka ce mazala sama yake ɗaga shi mana haka yake sai ya haka sai ya haka sai ya haka wasu kuma suka ce a'a yana juya shi ne yaminan wa shimal haka yake yi haka malamai suka yi saɓani mana hatta motsa ɗan yatsan sai da malamai suka yi magana kan shi waɗansu malamai suka ce ɗaga shi yake sama mm. yana nuni haka haka haka yake yi wadanda suka ce a juya shi yake dama da hagu haka yake yi shi sa za ga wani in yana sallah dan yatsansa haka yake da shi haka haka haka haka wasu malaman suka biya ne wani kuma yana yi dan yatsansa haka yake da shi yana kada shi dama da hagu to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ainihin wato ya zo cikin sallah kamar yanda malamai suka bayani sallallahu ta'ala alaihi wasallam yad'u biha yana yin addu'a da wannan mana hakan da yake kamar shi kansa dan yatsan addu'a yake ko kuma yana karanta wannan addu'i da yake karantawa a lokacin da yake tahiya wa yaqulu ko manzan Allah yana cewa lahiya wannan dan yatsan da kuke gani yana motsawa in inji manzan Allah Ya ce wallahi wannan ɗan yatsan ashaddu ala shaytan min alhadis ya fi tsananin takurawa ga ɗan fiye da baƙin ƙarfi. ma'ana da ka ɗauki baƙin ƙarfe kai dinga dukan shaidan da shi gwara ka dinga motsa ɗan yatsanka shaidan sai ya fi jin zafi fiye da dukan shi da wannan baƙin ƙarfe ɗin shi hakan da kake yi shaidan ba daɗe yake ji ba mm. shi yasa wasu malaman suke cewa to tun da an sifanta wannan ɗan yatsa da cewa ya fi tsananin zafi da duka ga shaidan kenan in za a yi duka ai ba haka ake in za a yi duka in za a yi duka haka ake yi mm. to shi ma ɗan yatsan sai a dinga haka da shi kamar yana dukan shaidan kenan shi yasa wasu suke haka idan suna motsa wannan dan yatsu a cikin sallah waɗansu kuma suna yin haka wannan hadisin malam da ya gaya mana wanda ya fitar da wannan hadisin ba amma imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin musnad din shi cewa lahiya ai ita ana nufin asbaba ita manuniya wannan manuniya da kake haka ta fi tsanani ga shedan fiye da ainihin wato karfe shedan baya san ka dinga motsa dan yatsan ka haka yana shiga cikin damuwa kware da gaske to haka manzon Allah yake da manzon Allah ya zauna haka yake to idan ya zauna thumma kana yaqra'u fi kulli rak'atayn at-tahiyya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace raka'a ma'ana a kowane zama ma'ana a kowace raka'a biyu manzo Allah yana karanta tahiyya raka'a idan sallah ne raka'a hudu ko sallah ne raka'a uku ce to zaman yi raka a biyu sai na ya karanta tahiyya a cikin sallar magariba ko sallar azahar ko la'asar ko isha'i haka a zama na biyu ma in ya zauna sai karanta tahiyya a waɗannan salloli haka idan sallah mai raka'a biyu ce kamar asuba shi ma in yi zo na karanta tahiyya to me ce ce tahiyya tahiyya tana da sigogi wajen yadda ake ainihin wato karanta ta akwai siga ta abdullahi dan mas'ud wanda imamul bukhari da muslim suka fitar da wannan siga din sannan akwai siga ta ainihin wato abdullahi bin umar wanda imam malik ya fitar da wannan a cikin muwatta wadda ta zama kamar waya ce a kan shi sigar da ta tabbata a cikin bukhari da muslim ta abdullahi dan mas'ud ita ce at-tahiyatu lillah was-salawatu was-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan ita ce siga wadda ta fi kowace inganci wadda ta zo a cikin bukhari da muslim cewa attahiyatu lillahi sai ka ce wassalawatu wassayyibat mm. wannan siga ta fi kowace siga inganci sai kuma ka ce ma'ana assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan siga ta fi kowace siga inganci daga cikin sigogin tahiya wacce ta zo a cikin bukhari da muslim hadisun abdullahi dan da Allah ya kare yadda gare shi siga ta zai kuma kace a shaɗu an la ilaha illallah wahdahu wula sharika lahu wa an na muhammadan abduhu wa rasuluhu siga ta biyu daga cikin sigogin tahiya ita ce wadda da muka dade muna yi ko muka saba ita ce wadda malikiya suke yi saboda imamu mali ya kawo ta a cikin muwadda mm. amma wannan sigar malamai suka ce mawqufa ce waccan ta fi ta inganci ita kuma ya take shine a tahiyatu lillah az lillah at-tayyibat as salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yawanci wannan siga an fi yawan yin ta amma dai waccan ta fi inganci inda waccan ta zo a cikin bukhari da ainihin wato muslim da wannan sune sigogin tahiya guda biyu duk wacce kai wannan sallaka ta yi babu matsala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya amma sai dai sai ma da yake cewa وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول من ذن الله صلى الله عليه وسلم yana yin salati akan kansa a tahiyya ta farko wa da waninta waɗansu malaman suka ce a'a manzon Allah yana yin salati ne a tahiyya ta biyu amma a tahiyya ta farko manzon Allah baya yin salati manzon Allah yakan yi salati ne da addu'o'i a tahiyya ta biyu domin wannan guli-guli ne in mutum ya gama tahiyya to ana buƙatar kafin ya yi sallama ya yi salatin annabi ya addu'i manzo Allah bayan ya gama tahiyya yana yin salati kan kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid sannan manzon Allah yana karawa da wadansu addu'i kamar Allahumma hasibni hisaban yasira da makamantansu to da ka in ka gama tahiyya a raka'a ta biyu zaka iya yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zaka iya yin addu'o'i da dama wasu malamai suna ganin istikhara ma zaka iya yi in kana so kai istikhara zaka a addu'ar istikhara zaka iya bari sai ka gama tahiya kafin kai sallama nan ma zaka yin addu'ar istikhara ba laifi bane ina fata an gane oh. wannan nan ne gurin da ake manzon Allah salati kuma ake yin addu'o'i shi yasa malam manzon Allah yana yin salati akan kansa wa shara'a zalika li ummatihi sannan manzan Allah ya shar'anta yi masa salati ya shar'anta yin salati ga al'ummarsa kai kanka idan ka zo zaka yi sallah bayan kayi tahiyya a zama na biyu kayi salati ma'ana sai kuma kayi salati ga manzan Allah sallallahu wannan suna ne sannan sai kai duk addu'o'in da zaka yi wanda ya kamata kai to bayan nan wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a a cikin sallah da addu'o'i daban-daban a ina ne ake yin addu'a a cikin sallah ana yin addu'a a sallah bayan an gama kabbara harama kafin a fara karatun fatiha kamar yadda muka karanta du'aul istifta ana yin addu'a a cikin sallah a halin ruku'u kamar yadda muka karanta ana yin addu'a a cikin sallah a halin sujjada kamar yadda muka karanta sannan ana yin addu'a a cikin sallah idan liman ya gama karanta tahiya ya gama yin salati ga annabi ma'ana ka idan mutum ya gama tahiya kuma ya gama yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa to a wanda lokacin ya samu yayi addu'o'i da dama addu'o'in suna nan da yawa daga cikin wanda manzan Allah yake na karanto mana ɗaya dazu Allahumma hasibni hisaban yasira duk wanda ya koma ga hisnul muslim ko sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam zai ga waɗannan addu'o'i ga sunan burjak wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ainihin wato gudanar da su bayan ya gama salatin annabi kafin yayi sallama haka manzon Allah yake idan manzon Allah ya gama waɗannan addu'o'i thumma kana sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi yusallim an yaminihi sai manzon Allah ya salla da masa yayi sallama a da masa bayan ya gama tahiyya yayi wa kansa salati ya yi addu'o'i sai kuma ya yi sallama a ɓangaren damarsa mm. ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah haka manzo Allah yake wa an ya sarihi ka sannan sai ya sallama a ɓangaren hagunsa nan ma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa kana ahyanan wani lokacin manzon Allah ya kasance yazidu fit taslimatil ula yana karawa a sallama ta farko wa barakatuh ma'ana na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan kuma sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokaci haka manzon Allah yake amma akwai ruwayi da dama sun tabbata da manzon Allah yana yin sallama wajen kashi uku akwai kamar yadda ya tabbata anan manzon Allah yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah wannan siga ɗaya kenan siga ta biyu wani lokacin manzo Allah yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan siga ta biyu kenan siga ta uku wani lokacin manzo Allah yakan ce assalamu alaikum shikenan guda daya shi ma ya tabbata manzo Allah yana haka shi yasa duk wanda duk wanda mutum ya daga cikin waɗannan wannan yayi ya tabbata manzan Allah yana yi amma manzan Allah baya yin sallama uku cewa wai ka ba wa na damarka ka ba wa na hagunka sannan ka miƙa wa liman ɗaya mana ka miƙa wa maza Allah baya haka ina fata an yawa za ka ana ka wannan kuskure maza Allah biyu yake yi ko dai ya yi biyu ko kuma ya ɗaya mm. biyun kuma ko dai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah ko ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma in zai ɗaya ya ce assalamu alaikum bangaren dama kadai ba tare da ya yi ta bangaren hagu ba sannan akwai malaman da suke da ra'ayin cewa ba za ka yi sallama ɓangaren hagunka ba sai idan akwai wani a hagunka amma idan ba kowa a hagunka ba za ka yi sallama ba wannan magana tana da rauni domin ta ci karo da hadisin da ya tabbata daga manzan Allah manzan Allah ko shi kaɗai ne yakan yi sallama a damarsa sannan yakan yi sallama a hagun ɗinsa kawai dai abinda ba a yi shi ne wadda ake miƙa wa liman ita ce wannan babu ita sai dai ɓangaren dama ko ɓangaren hagu wannan ya tabbata mazala sallallahu sallam bi yana yin waɗannan abubuwa to idan mutum ya wannan shi kenan to mutum yana yin sallama to ya fita daga sallah kuma sallah ta ƙare da zaran ka yi wannan sallama to ka gama sallah duk abin da zai biyo baya wannan abin ba cikin sallah bane to wannan ita ce sifar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar yadda muka karanta a wannan dogon bayani da malam ya mana kuma haka manzon Allah yake shi yasa duk wanda yayi sallah irin yadda muka yi wannan bayanin to tamkar yayi sallah irin yadda manzon Allah yake sallah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin manzan Allah ya umarce mu ya ce da mu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah mm. yasa in za ka yi sallah ka yi sallah irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karka yadda ka yi sallah wadda ba ta irin ta annaba ba Allah madaukakin sarki ba zai ainihin wato karba ba to idan mutum ya yi sallama daga sallah me zai biyo baya abin da ya tabbata a sunna shine mutum zai istighfari guda uku abin da ake so bayan ka yi sallama daga sallah ka yadda ka motsa ko ina sai ka yi istighfari uku in kai liman ne in kai sallama karka juyo sai ka yi istighfari ala guda uku da ka yi sallama sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan liman ne sai ka juyo ka sallama kar ya zama liman kana sallama kawai za ka juyo a yi kokari ka wannan istighfari guda uku sannan idan kuma kai matafi ne ko kana gaggawa ko kana da wani uzuri shi ma kana yin sallama karka tashi ka tafi yi kokari alal aqal kai wannan istighfarin guda uku sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shikenan sai ka tashi ka tafiyar ka mm. in ya so ragowar azkar za ka iya ma in kana halin tafiya amma in ba ka da wani uzuri baka wata gaggawa in ka yi sallama sai kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda uku mm. sannan sai ka Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sai ka la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ka la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mukhlisina lahu ad lima a'taita wa la lima mana'ata wa la yanfu dhal-jad minka al-jad wa kuma la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahu al-fadlu nimatu wa mm. duk manzon Allah yana yin su bayan yayi sallama daga sallah to idan kai waɗannan azkar din su ne azkar din da ake bayan an yi sallama in kai waɗannan azkar din shikenan bayan ka gama su sai kai astaghfirullah 33 sai kai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ya zama guda tara kenan sai ka cike ɗari da la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai 100 kenan to gadan gadan nan ka gama azkar ɗin da ake so a yi bayan sallah in ga dama sai ka ayatul kursi ka ainihin wato falaki da daqul huwallahu qafa uku falaki uku nasi uku wannan ne azkar ɗin da ake bayan an yi sallah kenan ina fata an gane wannan shi ne shine ya tabbata a sunna manzan Allah yana yi amma duk wani abu saɓanin haka to ba manzan Allah bane sai dai idan wani ne ya ƙirƙiro yayi to da aka kai kuma in baka yi ba to ba wanda zai zarge ka saboda dama annabi bai yi ba kai abinda aka aiko maka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yi kokari kai irin na annabi din in kai sallama daga sallah kai istighfarin nan guda uku kai Allahumma anta salam Allahumma la mani'a lima a'tait la ilaha illa Allah subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 kai la la ilaha illa ka cike da ɗari ɗin, daga nan sai kai ayatul kursi sai kai qul huwallahu sai kai falaki da nafi to waɗannan sune azkar ɗin da ake so kai bayan kai sallama daga sallah amma duk wani abu kuma bayan haka to wannan bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma so da yawa ana barin abin da ya zo daga wurin manzon Allah ana kama abin da bai zo daga annabi ba yanzu misali mutum ne ya gama sallah ana yin sallama sai a ce salati goma goma ga annabi salatin annabi abu ne mai kyau to amma waye sai a yi shi a wannan gudun manzan Allah bai ce a yi ba ba wanda ya ce in kai sallama daga sallah liman ya zuwa ce wa mutane salati goma goma ga annabi ba wannan magana ga abin da manzan Allah ya yi shi yasa idan mutum ya ce a yi wanda annabi ya yi a nan manzan Allah bai ce a yi wannan ba kar a zargi mutum a ce ai baya san salati a'a ya ce kar a yi ba nan annabi ya ce ai ba sannan idan an gama salati goma goma ga annabi sai a ce kuma ulhuwan lawo kafa uku uku sannan sai a ce falaki da nasi sai a ce kursiyu da laƙar za a kuma da li'ilafi sannan wala Allah sai kuma a ce a karanta ainihin wato ya latsifin kafa 129 to duk waɗannan wa ya ce a yi duk waɗannan abubuwa ne masu kyau amma ba nan aka ce a yi su ba al-latif sunan Allah ne amma ba a ce bayan an yi sallama daga sallah ka tirsasa mutane su yi kafa tara ba sannan eh, kursu da laqad akun ila fi duk ayoyin alqur'ani abu ne mai kyau amma ba a ce a yi su bayan an yi sallama daga sallah ba ba wai su bane ba kyau ɗin. a'a yin su a inda manzan Allah bai ce a yi ba wannan shi ne rashin kyan ce sa idan mutum ya yi su a wannan gurin sai a ce ya yi bidi'a ma'ana ya yi wani abu wanda annabi bai yi ba me yasa aka ce yayi bidi'a saboda manzon Allah sallallahu bai yi su a wannan gurin ba sannan manzon Allah bai ce a yi ba to saboda me shi zai yi ko kuma zai ce ayi wannan ne idan malamai suka faɗa sai ka ji kuma ana ta faɗan maganganu mm. ana cewa ai ba sa son salatin annabi ko da an yi sallah sai ta yi tafiya su mm. addu'an nan ma ba sa yi duk waɗannan azkar din da kai wai a ce da kai baka addu'a to menene addu'a waccan addu'a da ake ba ita annabi ya ce ai ba manzo Allah wanda yake yi gata nan ita ce ai kuma ita ya kamata ai duk wanda yake buƙatar addu'a sai in ya gama ma'ana ya kama kafa da sallah mana in ce Allah dan wannan sallar da nai Allah dan wannan azkar din da nai Allah ka biya min bukata ta sai Allah ya biya maka bukata sannan bukatun nan kowa fa yana da nashi daban ba ma haɗuwa kan bukata daya to a kowa mana ya roki bukatar ba sai an sa mutane su kan su haɗu akan wani abu ɗaya ba wani lokaci in aka kauce sunna to sai ga kuma an fada wani abu kama abin da ya shafi nau'in gaisuwa ne sai mutum ya je gaisuwa inda aka yi rasuwa ya ce wani a ce lokaci yi? Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya fi masa da ya tashi a ce ah, to malam bai addu'a ba to duk abin da kai san menene ka ce Allah ya ji kansa Allah kuma suna cewa fa amin Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya fi masa kuma ka tashi a ce malam bai addu'a ba ko fa suna cewa amin to me kai wai abin zai sai ka zo ka ce a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza wannan shine addu'a wannan kuma shi annabi ya ce ba manzo Allah abin da yake ce Allahumma ghafirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi waghsilhu bil ma'i Allah ka gafarta masa Allah ka ji kanshi Allah ka yi masa rahama Allah ka yafe masa abinda annabi yake faɗa kenan to kai ma ka je gidan da ake rasuwa ka ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa kuma duk ana cewa amin kuma ka ta sai a ce ai malam bai addu'a ba mm. ko kuma sai bayan ka ba sai ai wannan malam ba sa addu'a to wanda abin da kai ne sai kuma a kama gulmarka mm. ai ba sa addu'a da mun ga ku ba addu'a suke yi ba to kai sai ka dauka to me addu'ar ka ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa duk wanda menene ko ba ana cewa amin amin amin amin kuma ka to sai a ce ai wannan bai addu'a kuma wancan abin da zaka ce a karanta ba inda zaka ce Allah ya gafarta masa ka ce qul huwallahu qafa uku falaki da nasi li ilafi ka ce rabba rabbana atina ka sha to ina ka ce Allah ya ji kansa Allah ya gabata. masa to ashe kai wancan ma kai ne ka fi addu'a ingantacciya irin wacce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi addini ba wai ra'ayi bane ba kuma ganin damar wani bane addini shine abinda manzon Allah ya zo da shi duk abinda manzon Allah ya zo da shi ne addini amma duk wani abu wanda ba annabi ya kawo shi ba wannan ba zai taba zama addini ba har abada shi yasa wata rana Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga na Umar yana ɗauke da ainihin wato takardun a taura mana a hannunsa sai manzon Allah ya ce ya Umar menene wannan sai na Umar ya ce Rasulullah wannan takardun a taura ne Ya ce a taura kuma na ne littafin da aka aika annabi Musa Ya ce kamar ya littafin da aka aika annabi Musa Ya ce jefar da su Ya yace aje su gefe sai aje ce wallahi bari ka dinga maka ya Umar wallahi inda annabi Musa zai dawo duniya yanzu wallahi duniyar nan ta mai kaɗan sai ya dini wadda aka bi na shi ne addini ba wai littafin annan musa mai zai alkur'ani ya taba littafin annan musa wadda aka ajiye shi ka zo man biyayya wannan fa a taura ake magana kuma na annabi musa to balanta na yanzu wani malami haka wai kirkiro abubuwa kuma a ce in baka yi nashi ba wai baka yi addini ba kuma alhalin ga na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko maka shi yasa ba wanda yafi dacewa kai ka samu rahmar Allah da kusancin Allah fiye da wanda manzon Allah ya zo maka da shi domin shi aka aiko maka kuma shine in ka rike ka shirya kuma shine in kai masa biyayya zaka samu rahmar Allah subhanahu wata'ala wannan shine azkar din da ake bayan an yi sallama daga sallah daga lokacin kuma an riga an gama sallah kenan bayan an yi wannan azkar din na gabar magana ta gaba malam zai shiga Arkanu sala mm. Arkanu sala shine rukunan sallah rukunan sallah akwai abin da ake kira rukuni akwai farilla akwai wajibi mm. wannan waɗansu istirahad ne waɗansu malaman suna bambanta su waɗansu ba sa bambanta su amma a fiƙihu wajen malaman fiƙihu akwai bambanci tsakanin wajibi da rukuni to wani ɓangaren akwai bambanci tsakanin farilla ma da rukuni dan wasu malama dan shi wajibi akwai sujjada da za ta iya gyara shi mm. amma rukuni ba abin da zai gyara shi dole sai an sake wannan sallah din mm. ina fatan wannan shine bambanci rukuni ba abin da yake gyara shi amma wajibi akwai sujjada da za ka iya ta gyara maka wannan abin da ka rasa shi yasa nan malai idan yace rukuni yana nufin abubuwan da idan babu su a sallah to sallah ta ɓaci sai an sake wannan sallah din ba abin da ake nufi da wajibi ba shi yasa malace salati fara'id sallah tana da farillai wa arkanun kuma sallah tana da rukunai tana da farillai tana da rukunai wani lokacin suna ɗaukar farillan abinda wani abu zai iya gyara shi amma rukuni babu abin da zai iya gyara rukuni dole sai an sake sallah din ha minha ha. wanda haqiqanin sallah take hauhawa daga waɗannan abubuwa ko dai farilla ko rukuni hatta idza takallafa farzun minha har idan mutum ya rasa wata farilla daga cikin farillan sallah la tatahaqqaq wannan sallah bata tabbata ba wala yu'taddu biha shar'an sannan wannan sallar ba a kula da ita a shari'ance no to sai malamai suke to nan abin da ya kamata malam ya ce ya kamata ce hatta idza takhallafa rukunun minha har idan sallah idan ma'ana idan wani rukuni idan aka rasa wani rukuni daga cikin sallah ko idan wani rukuni ya faɗi daga cikin sallah to sallah ba ta tabbata ba amma ba mamaki wata farilla ta faɗi daga cikin sallah wani abu ya gyara wannan farilla ɗin kamar yadda ainihin wato malamai suka yi bayani domin shi rukuni ba abin da yake gyara ba wata sujjada take gyara shi mm. sabanin wajibi da farilla wani lokacin zaka iya samun sujjada ta nuwa tana gyara ainihin wato waɗannan abubuwa da amma rukuni ba abin da yake gyara shi shi yasa rukuni ya kamata ya ambata Allah ce wa hadhihi al-arkan waɗannan rukunai na sallahiya su sune ga su kamar haka na farko takbiratul ihram mm. kabbara harama kabbara harama rukuni ce daga cikin rukunan sallah kabbara harama ita ce kabbara ta farko da ake dan za a fara sallah wannan Allahu akbar da zaka faɗa ita ce takbiratul ihram kabbara harama kenan wannan kabbara harama rukuni ce idan mutum ya sallah babu ita sallar shi ta bace sai ya saki me yasa zai sake saboda rukuni ce daga cikin rukunan sallah dole mutum ya ce Allahu akbar shi yasa ake so ka yi ta da ƙarfi don ka tabbata ka faɗa so da yawa waɗansu idan sallah ta kubuce musu ba sa yin kabbara harama mm. misali za ka ga wani ya taho masallaci sai ga an yi mai ruku'u sai ga ya rugo a guje in ya rugo a guje kabbara ɗaya zai kawai sai tafi ruku'u to wace ce daga ciki kabbara harama ce ko kabbara tafiya ruku'u ne ka gana akwai matsala ce a ce dole kabbara biyu za ka yi za ka tsaya ka ce allahu akabar kabbara harama ke sannan allahu akabar kabbara tafiya ruku'u to amma da mutum ya zo ya kamo ana ruku'u wata allahu akabar kawai sai tafi to ce kai kayi kabbara harama ne ko kayi kabbarar tafiya ruku'u ita dai kabbara harama rukuni ce kabbara tafiya ruku'u kuma sunna ce to ce kai kuma kabaro ne guda biyu a gurin shi yasa malamai suke cewa idan mutum ya zo ya kara ana ruku'u ya tsaya ya ce Allahu akbar da karfi dan ya tabbatar ya fada akan kansa sai kuma ya ce Allahu akbar sai ya tafi ko da za a kubuce maka shi yasa ba a so kabbara harama ka fade ta a hankali dan zaka iya mantawa mm. a'a ka fade ta da karfi yanda kai kanka a zuciyarka ka tabbatar ka faɗe ta kace Allahu akbar ina fata an gane in liman zai faɗa ya faɗa da ƙarfi Allahu akbar idan ma mu shi ma zai faɗa a bayan liman shi ma ce Allahu akbar kace Allahu akbar dan ka tabbata a zuciyarka ba nayi kabara harama da karka zo kai ta yin sallah babu kabbara harama kuma in kana sallah ba kabara harama sallah ka yi ba mm. domin kabbara harama rukuni ce daga cikin rukunan sallah yasa dole sai mutum yayi ta me yasa mala yace saboda hadisin ali dan abi talib Allah ya kare ya wanda ibn majah ya fitar da wannan hadisi hadisi ne hasan wanda ali ibn abi talib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu salah at-tuhur mm. mabudin sallah shine alwala da zarar mutum yayi alwala to ya bude farafa ya bude sallah mm. shine mabudin sallah wa tahrimuha at-takbir abinda yake haramtawa mutum yayi wani abu kuma shine kabbara harama na'am da zaran kai kabbara harama to yanzu kuma komai ya haramta a gare ka ya haramta ka tafi ya haramta ka yi wasa ya haramta ka ci wani abu ya haramta ka yi magana ya haramta ka kwanta me yasa ko da ka shiga sallah mm. shi kuma mai sallah innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa kana cewa Allahu akbar kai kabar harama to an shiga sallah yanzu duk wani abu wanda yake sabanin sallah kuma haramun ne ka aikata yasa ake cewa tahrimuha abinda yake haramta ta ai wani abu a cikin ta shine kabbara harama wannan kabbara harama da kayi ta to an haramta maka duk wani abu da yake wajen sallah mm. yanzu kuma ka sa Allah a gaba Za ka ainihin wato sallah za ka bauta wa Allah wa tahliluha abinda yake halatta maka kuma kai wani abu a cikin sallah shi ne at-taslim sallama mm. kana yin sallama to yanzu kuma ya halatta kai komai lokacin da kai kabbara harama haramun ne ka kwanta no ba za ka ce Allah kuma kuma ka kwanta ba haramun ne in kai kabbara harama ba za ka yi tafiyarka ba mm. in kai ka bar harama ba za ka ta wage-wage ba in kai ka bar harama ba za ka ci abinci ba to amma in kai sallama ba kana yin sallama in ka ga dama ikwanciyarka in ka ga dama tashi ka ruga in ka ga dama ci abincinka in ka ga dama juya me yasa yanzu an halatta maka duk abubuwan da da aka haramta maka wannan shine sahalilu har taslim ma'ana abin da yake halatta ayi wani abu a cikin ta shine sallama kaga alwala mabudinta kabbara harama haramcin yin wasu abubuwa a cikinta sallama kuma an ba ka dama kai abin da ga dama tunda ka fita daga sallah ashe fita daga ashe sallama shine fita daga sallah mm. ashe ina cewa assalamu alaikum ina tashi ne ce ta sallah ta tayi mm. ba wanda zai ce koma ya tsaya irin yar addu'an nan wannan bai shafe ka ba kuma ina gama sallah ta nayi tafiya ta mm. sai dai sunna ne mutum bayan yayi sallama kuma ya zo na ci gaba da wannan azkar din yanda inda za ka yi sallaman nan sai alwalaka ta warware to sallah dai ta yi ba za a ce ka je ka sake alwala ka zo ka yi waɗannan azkar ɗin tun da ka yi alwalaka ta warware ba a'a kana yin sallama sai kai rihi to sallah ta yi to dama ka riga ka fita daga sallah ɗin. yanzu duk abin da zaka yi daga baya kuma wani abu ne daban wanda ba a cikin sallah ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kare ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatahu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya wani mutum wanda ya muna na sallah mun karanta kissa shi a baya wanda da gurin manzon Allah ya sai kawai yana zuwa shiga masallaci ya sallah bayan ya gama sallah ya taso zai gaishe da annabi annabi ya ce da shi irji ifa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah sallaka bata yi ba ya je ya sake ya sake dawowa manzo Allah ya ce da shi irji ifa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah baka yi sallah ba sallaka bata yi ba ya sake komawa ya sake yin sallah din ya sake zuwa zai gaishe da annabi annabi ya sake cewa da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli to ma kai sallah sallah ka bace ba to daga nan ne sai su ce ya rasulullah wallahi ba zan iya yin wata wata tafita ba Allahu akbar manzo Allah na yi iya iya manzo Allah koya mu to sai manzo Allah ya gaya masa inda zai sallah tun daga kabbara harama har izuwa sallama to shi ake kira al-musii salatahu sai manzo Allah ya ce da shi idza qumta ila sala abin da ya fara gaya masa in ka tashi zaka yi sallah fakabbir abu na farko sai kai kabbara harama da zaran ka tashi zaka yi sallah fakabbir sai ka ainihin wato yi kabbara harama wannan yake nuna maka a kenan kabbara harama rukuni ce daga cikin rukunan sallah ma'ana idza qumta lis-sala idza qumta lis ma'ana idza qumta ila sala fakabbir hmm. in ka tashi zaka yi sallah kai kabbara wata irin kabbara kabbara harama wannan fakabbir umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin kuma yana nuna wajibi ne duk mutumin da zai sallah dole ne ya bude wannan sallah da kabbara harama bude wannan sallah da kabbara harama wajibi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya bayyana ina fata an gane rukuni na biyu ina gani kamar lokacin namu ya riga ya kare za mu tsaya a rukuni na biyu daga cikin rukunan sallah kuma gashi lokacin kiran sallah ma yayi in an kira sallah insha Allah ta'ala sai mu amsa tambayoyi idan akwai tambayoyi abinda muka faɗa ya zama ne dai Allah ya ba mu ladar abinda muka kusura ubangiji Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik insha Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum